inna يونس لمن المرسلين تبس باwan mu annabi Yunus yana cikin manzannin Allah waɗanda Allah ya aiko su zuwa ga mutanensu suna masu bishara kuma suna masu gargaɗi.